وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد فيا إخوة الإسلام والإيمان أوصيكم وأوصي نفسي بتقوى الله عز وجل واعلموا أيها الإخوة أن الدنيا دار ابتلاء ودار ابتلاء وامتحان ومن طبيعتها ومن طبيعتها الهموم والغموم التي تصيب الإنسان بسبب الأمراض والشدائد والمسائب ولهذا كان ولهذا كان مما تميزت به الجنة عن الدنيا أنه أنها ليس فيها هم ولا غم لا يمسهم فيها نسب وما هم منها بمخرجين لا يسمعون فيها لدوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما وطبيعة الحياة الدنيا المعانة والمقاسة التي يواجهها الإنسان في ظروفه المختلفة وأهواله المتنوعة لقد خلقنا الإنسان في كبد فالإنسان هزيل على ما مضى مهموم بما يستقبل مغموم في الحال لأن المكروه الوارد لأن المكروه الوارد على القلب إن كان من أمر إن كان من أمر ماض أهدف الحسن وإن كان من مستقبل أهدف الهم وإن كان من أمر حاضر أهدف الغم أيها الإخوة المستمعون قد جعل الله تبارك وتعالى للهموم والغموم والأحزان علاجات وأدوية ربانية على المؤمن أن يأخذ بها ويستفيد منها ومن أهم هذه العلاجات ما يلي الأول التسلح بالإيمان المكرون بالعمل الصالح الثاني النظر إلى هموم وغموم الدنيا على أنها على أنها على أنها للمسلم تكفر ذنوبه وتمحص قلبه وترفع درجاته الثالث معرفة حقيقة الدنيا معرفة حقيقة الدنيا وأنها فانية ومتاعها قليل ولذلك يستريح المؤمن إذا فارقها كما جاء في حديث أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر عليه بجنازة فقال مستريح أو مستراه منه الرابع والرابع التعافي بالرسل والصالحين وهم أشد الناس بلاء في الدنيا الخامس الخامس الصلاة والصلاة والصلاة على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم السادس التوكل على الله سبحانه وتعالى السادس التوكل على الله سبحانه وتعالى السابع أن يعلم العبد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 da kuma hanyoyin da ɗan adam zai ringa fita daga cikin damuwa ko kuma shiga cikin bakin ciki lalle mu sani wannan hudu ba tamu ta fara da yin wasiya a gare ni da kuma yin wasiya a gare ku ta fata ta fara da wasiya a gare ku da wasiya a gare ni da cewa lalle mu ji tsoron Allah baraka wa ta'ala kullum wannan yace wasiya da Allah madauki sai ke ke wa annabawa yake salihan bayi yake mu'minai shi ta Allah ya fara da annabi sallallahu alaihi wasallam yace ya ayyuhan nabiyyu taqillah ya kai wannan annabi mai girma ka ji tsoron Allah tabaraka wa ta'ala a shaida da akwai wani mutum da ya fi karfin a ce mai ji tsoron Allah to da manzon Allah ne sallallahu alaihi wa sallam wannan ya nuna dukkan bayi daga cikin bayin Allah suna da bukatuwa zuwa ga wannan wasiya shine jin tsoron Allah tabaraka wa ta'ala me jin tsoron Allah shine imtisalul awamiri wa tinabul nawahi Allah ya ce ayi ayi riko da wannan ayi aiki da shi Allah ya hana lalle ahnu wannan shine jin tsoron Allah tabaraka wa ta'ala da wannan dan adam yake yin kima a wajen Allah da wannan ne dan adam yake samun daraja a gurin Allah ba da yawan dukiya ba ba da yawan gidaje ba ba da matsayi ba ba shirkin ilimin da ya fi na kowa ba a'a ana ana ana wato ana samun kima daraja a gurin Allah shine da jin tsoron Allah tabaraka wa ta'ala in ka kowa ilimi sai zama kuma waɗanda ka ilimin sun bi ka tsoron Allah to sun fi ka kima a gurin Allah dan ilimin kamata ya kara ma kusanci da Allah subhanahu wa ta'ala shi ta Allah ya kira mutane gaba daya yace ya ayyuhan nas inna khalaqnakum min dhakarin wa unsa waja'alnakum shu'uban wa qaba'ila lita'arafu inna akramakum 'inda Allahi atqakum inna Allaha 'alimun khabir Allah ce ya ku taron mutane wannan an kira mutane har kafirai suna ciki sai Allah ya ga mana wata ni'ima yace inna khalaqnakum min dhakarin wa unsa mu ne muka halice ku jinsin maza da mata bayan wannan waje waja'alnakum shu'uban wa qaba'ila lita'arafu muka sa ku yanki yanki gari gari sannan muka sa ku kabila kabila kowa da yarensa don ku fahimci juna don ku yi mu'amala da juna amma duk wannan ba wani ba wani damuwa bane dan an haife ka a Makka ko a Madina ko an haife ka a America ko a Ingila wani an zo an haife shi kila a Kabo ko a Karayi duk wannan ba wani abu bane kawai inna akramakum indallahi atqakum wanda ya fi kima da daraja a gurin Allah shi ne wanda yafi jin tsoron Allah tabaraka wa ta'ala to da wannan wannan hudu ba ta kai mana cewa lalle mu tsoron Allah kuma wannan wasiyar Allah ce ga mutanen farko da mutanen ƙarshe wa laqad wasayna na utul kitaba min qablikum wa iyyakum an ittaqullah mun yi wa waɗanda muka ba wa littafi kafin ku mun musu wasiya da su tsoron Allah kuma wannan al'ummar ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mun muku wasiya da cewa lalle ku ji tsoron Allah tabaraka wa ta'ala da jin tsoron Allah ne al'amura za su gyaru gaba ɗaya lalle ‘yan uwa ko mu sani ita duniya da kake gani gida ne na jarabawa gida ne na gwaji da Allah zai gwada ku annabi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala gida ne da Allah madaukin sarki ya halitta mutuwa da rayuwa ya halitta rayuwa da mutuwa a tsakanin wannan rayuwar da mutuwa abinda Allah yake so ya jarraba ku a ciki shine ga waye zai aiki mafi kyau sannan ita kanta duniyar dole za a ringa jarraban mutane da abubuwa da dama domin yana daga cikin ɗabi'ar duniya shine sa mutum bakin ciki da damuwa dole ne wata rana ka ganka a cikin baƙin ciki dole ne wata rana ka ganka a cikin kuma damuwa lokacin da wani yake baƙin ciki lokacin wani kuma yake farin ciki lokacin da wani yake da damuwa lokacin da wani yake warwasawa kuma wannan damuwa tana samun ɗan adam wani kila damuwa ce ta rashin lafiya wani ta tsananin rayuwa ne wani kuma musiba ce daga cikin musibu za su samu ɗan adam sai ya zance cewa ɗan adam ya tsace kansa a cikin damuwa shi sa da nan zaka bambance duniya wato akan lahira duniya akan aljanna domin ita aljanna babu damuwa a cikinta shi sa Allah madauki sarki da ya siffanta aljanna yace gajiya ko damuwa ba za ta shafe su ba a ranar alkiyama sannan ko ba za a fitar da su daga wannan ni'imar gidan aljanna ba la yamassuhum fiha nasabun wa ma hum minha bimukhrajin sannan Allah ya faɗa cewa a gidan aljanna ba a cinye sassiyar magana ba a cin magana ta zunubi abin za a ringa ci aminci aminci aminci amma a duniya fa za ka ji magana da baka so kai ma wata za ka faɗi magana da bata dace ba za ka yi ba daidai ba sannan kuma ba kowace irin kalma za ka ji ta akwai aminci a cikin ka ba amma a aljanna wannan babu iya daga cikin ɗabi'ar duniya shi da ɗan adam ya ji wahala ya ji damuwa Allah ya ce laqad na al-insana fi kabad kansa a cikin damuwa ta abin da ya riga ya gabata wani abu ya zo ya gabata na damuwa wannan damuwa ta ringa damunka wani lokacin kuma kana cikin damuwa saboda abin da zai zo ma a gaba wani lokacin kana cikin damuwa ne da bakin ciki saboda halin da kake ciki a yanzu lallai dan adam haka yake rayuwa sannan mu sani cewa dole ne ɗan adam zai tsinci kansa a cikin wannan halin to amma menene magani domin shi mumini komai nasa yana da fita yana da mafita Addinin sa ya sanya masa mafita a cikin rayuwarsa mumini komai nasa akwai mafita a ba abin da mumini za ka kalle shi ka ji cewa ba mafita domin Allah ta'ala ya sanya mana wannan mafita Allah ya sanya mana wannan mafita ta bakin ciki ta damuwa a rayuwar duniya zai wahala ga a yanzu al'umma wani ba shi damuwa saboda talauci wani saboda rashin lafiya wani saboda rashin tarbiyyar ɗansa wani saboda kaza da ya same shi to idan ɗan adam ya tsinci kansa a bakin ciki da damuwa me Allah ta tabaraka wa ta'ala ya tsara ma dan ya zanto cewa ka samu mafita a cikin wannan al'amari da mutane da yawa yanzu mutum yana shiga damuwa musamman mata sai a ji a koya musu cewa ai ki ringa shaye shaye za su manta da alamara a a matsayin kanin na mumini Allah bai baka kawai ba duk wani irin hali saboda shi addinin mutunci is a complete way of life ma'ana wato cikakkiyar rayuwa cikakken hanya ne na rayuwa musulunci ba abin da ya bane da haka mataki na farko in kana son ka ringa fita daga cikin damuwa ne ka ɗaukai makamin imani mana da ka tattali imani lafiyayye a cikin zuciyarka wannan imanin kuma a haɗa shi da aiki na gari duk lokacin da ɗan adam ya zo ga imani ga aiki na gari to duk wata damuwa ya ƙarfinta. Allah tabaraka wa ta'ala ya faɗa mana Amina, salihan min zakarin aw unsa wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan tayyiba wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malu Allah ce duk wanda yake aile aiki na gari mace ne ko namiji yana alhalin mumini mana ga aiki na gari ga imani to inda ka samu wannan sai Allah ya ce falanuhyiyannahu hayatan tayyiba za mu rayar da shi a rayuwa tsarkakakkiya rayuwa da malama ce shi suka ce to wannan falanuhi yannahu hayatan tayyiba a gidan duniya ne in dai ka rayu a gidan duniya da imani da aiki na gari to Allah zai baka rayuwa ta jin daɗi wacce babu bakin ciki babu damuwa a cikinta sannan haka malamin tafsiri ka faɗa suka ce domin ga na nan ta nuna abin da za a ma a gidan lahira shine wala najjannakum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malu za mu saka musu da ladan su da mafi kyawun abin da suka aikata wannan a gidan alkiyama ke ashe yin imani da aiki na gari riba biyu gare shi a duniya Allah zai baka rayuwa da da daddiya mana rayuwar da babu in ciki babu damuwa babu jin takeici a cikin ta sannan ka je lahira Allah ya saka a gidan aljanna malamin sai kare cewa ga hadisin muslim hadisin abu huraira da yace ajaban li amril mu'min in amrahu kullahu khair wa laysa dhalika li ahadin illa lil mu'min in asabathu sarra shakara fa kana khairan la wa in asabathu darra sabara fa kana khairan la abin burgewa abin mamaki ya tabbata ga al'amarin mumini shi mumini duk wani abu da ya ga ya same shi to alkhairi in dai mumini ne in abin jin daɗi da walwala ya same shi to mumini anan abin da zai shine zai gode wa Allah ta hanyar ƙara da shi ke shakara kuma ka'idar Allah shine wato wa ista'adana rabbukum la in shakartum la asidannakum wa la in kafartum inna azabi la shadid mumini zai gode wannan ni'ima ne da jin daɗin da ya samu sannan idan abin cutuwa ya same shi mumini baya raki baya kai ƙara Allah baya cin mutuncin addini baya ganin ko addini ne ta masa a'a sabara sai ya haƙuri kuma wannan abin sai zai masa alkhairi ashe shi mumini in yana cikin halin damuwa wannan haƙuri yake yi in yana cikin halin walwala kuma wannan godiya yake ga Allah to wannan yana daga cikin abin da yake yayi wa dan adam bakin ciki wannan yana daga cikin abin da yake yayi wa dan adam bakin ciki abu na biyu shine sai ka kalli ita wannan duniyar da bakin cikin da ke cikinta duk bakin cikin da zai samu mini da damuwa a gidan duniya to wannan Allah maɗaukin sarki zai kankare masa zunubi da shi sannan Allah zai tace zuciyarsa ya ban masa abin da yake shine mai tsarki bayan wannan duk wata damuwa da bakin ciki Allah na ɗaga darajar bawa da ita ne Allah na ɗaga darajar bawa da wannan wannan wannan bakin ciki da ya samu dan adam mana ba wani abu da ya samu dan adam dan adam yaje yana damuwa idan mun kalli hadisin bukhari da muslim manzon Allah sallallahu alaihi ya yace babu wani abu da ya samu mumini wannan abun rashin lafiya ne wannan abun gajiya ne wannan abun bakin ciki ne wannan abun damuwa ne wannan abun wannan abun cutuwa ne kai hatta tsaya da ɗan adam zai je taka ta shiga cikin jikinsa har ita in ta samu mumini to fate sai Allah ya kankare wa ɗan adam wani abu daga cikin zanabarsa ko kai wani abu ka gaji ko kai rashin lafiya ko bakin ciki ya same ka ko damuwa ta same ka ko mai kankanta sa ta tsaya da za ta soke ka sai wannan ƙayar ta bai ma kafara nuna zunubi a tare da to in ka tuna wannan za ga cewa ai idan abin bakin ciki ya zo ko damuwa ashe adina madaukin sarki ya sa mun mafita a cikin sa ba zan je ina gungumi ba ina faɗar maganganu ba a zan tsaya ne har sai dan da Allah ya yi mun domin wannan abin ibada ne lada nake samu da gare shi lada nake samu da gare shi iya daga cikin abin da zai taimaka mana wajen samun sauki na damuwa idan ta same mu mu fahimci cewa ita ba duniya ba kuma wace abu ne mai karewa jin daɗin duniya ɗan kankane ne duk wani abu da ka gani a cikin jin daɗin duniya ba wani abu ne mai wani tasiri me yasa za dan kalla hadisin Abu Qatada wata rana an wuce da wata gawa ta gaban Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam manzala sai ce mustarahun mustarahun alai mustarihun yace mustarihun au mustarahun alai mana wannan ya huta ko kuma an huta da shi shine mustarihun au mustarahun min cewa wannan ya huta ko an huta da shi sabai ka ce ya ma'aikin Allah manil mustarihu wal mustarahu minhu wane ne aka huta da shi wane ne ya huta wane ne kuma aka huta da shi bazan Allah sallallahu alaihi wasallam fi mumin idan ya rasu to shi ya huta ne daga damuwa ta gidan duniya mumini mai imani wanda aljanna ke ta sai mutu yau to ya huta da damuwar duniya duk wannan wata damuwa da kake ganin ta a cikin duniyar nan kai ka ja kanka damuwar ko wani mai ya ko a zaliman mutanen da suke cikin al'umma suka dama ko mugayen shugabanni ne suka dama to kana mutuwa a matsayin na mumini ka huta ba kai ba wannan bakin cikin daga wannan ranar amma saboda ne saboda ka tafi zuwa ga rahmar Allah amma wanda aka huta da shi kuma manzo Allah ya ce shine al-abdul faqir kangararren bawa mai sama wa Allah to shi kuma wannan yastarihu minhu al-ibad wal bilad da garin da yake zama yayi ɓarna, da mutanen da yake barna ba sa jin daɗi wasajar wadawabu da bishiyu da dukkan wasu dabbobi to sun huta da jin bakin cikinsa Mana zuwa da yake yayi barna ya rashin mutunci a cikin al'umma ya saba ma Allah ya kangare masa to daga ranar waɗannan bayi na Allah sun gama huta da gari. shi ya yan uwa abu na hudu shi ne muna so mu fita daga cikin damuwa shine koyi da manzanni da salihan bayi koyi da manzanni da salihan bayi sa'ad yake cewa nace da manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam ayyun nasi ashaddu bala'an ya ma'aikin Allah a cikin mutane su waye suka fi gamuwa da tsananin jarabawa wa Allah ya fi jarabawa manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam sai ce al-anbiya thumma al-amsal fal-amsal mutanen da Allah ya fi jarrabawa su ne annabawa shi sa kullum idan Allah zai raba shi manzon Allah sallallahu alaihi salama, to da annabawan da suka gabace shi yake yake ba shi fasbir kama sabara ulul azmi min ar-rusul a la tasta'jil Ka yi hakuri kamar yadda ulul azmi min suke rusul suka suka hakuri kakkai gaggawa gaba da mutanen wa laqad kudzibat rusulun min qablik fasabaru ala ma kudzibu wa udu hatta atahum nasruna wala mubaddila li kalimatillahi wa laqad ja'aka min naba'il mursalin Allah ya ce wani kad kuddiba rusulun min qabli fa sabaru ala ma kuddib annaba da suka zo da yawa kafin kai an karyata su karka damu sun yi hakuri sun yi juriya wa uzu an cutar da su hatta atahum nasruna har sai da taimakon mu yazo musu wala mubaddila li hanyar Allah babu canji wa laqad ja'aka min naba'il mursalin ai labarin manzanni ya zo ma ka ga yadda suka yi hakuri to kai ma ka yi hakuri kamar yadda suka yi hakuri kaga wannan yana ma cewa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 da bakin ciki ba shaye-shaye ba ne ba shawarar mugayen abokai ba ne a'a shi ne sallah zala idan abu ya dame shi ba abin da yake tashi sai sallah dan ya zance ya samu yayewa na wannan damuwa shi ta Allah ya ce wasta'inu bis sabri was sala wa Kabiru lakabiratun illa an lakashi ku nemi taimakon Allah ta hanyar juriya da kuma dagewa da sallah waɗannan abubuwa guda biyu suna taimaka malamai suka ce salati ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kullun ka zama kane manzon Allah wasallama salati to wannan shi ma yana yayin damuwa abu na shida shine dogara ga Allah ka yadda cewa duk abin da ya same ka na ba mai kyau ba kafin ya same ka Allah ya kaddara shi Allah ya rubuta shi kuma sai da Allah ya so sannan wannan abin ya same ka ba dan ya so ba ko da Allah ya rubuta ai Allah yana shafe abin da ya ga dama ya tabbatar da abin da ya ga dama yamhu Allahu ma yasha wa yuthbit ko wa yusaddiq Allah yana shafe abin da ya ga dama ya tabbatar da abin da ya ga dama da Allah so kafin abin ya same ka sai ya goge ya rubuta ma wani abu daban amma cikin ikon Allah dan ya jarraba ka sai da wannan abin ya zo ya same ka wannan damuwar koma menene ko rashin ɗa ne ko rashin mata ne ko rashin kuɗi ne ko rashin lafiya ne ko zalunci shugabanni ne ko ma menene ya same ka na bakin ciki sai da Allah ya rubuta bayan Allah ya rubuta sai da Allah ya ga dama ya so sannan abin ya same ka a matsayin jarabawa in kai juriya kai haƙuri sai abin ya zai ma alkai shi sa addinin musulunci ya na idan abu ya same ka ringa ta ka ya yi kaza ko kai kazan Allah ya je same ka sai ya same ka ko kai da ka shi mumini so ake abu yana same shi ya koma zuwa ga Allah innama sabru inda sadmatil ula abu na faruwa koma zuwa ga Allah ya istirja'i kai addu'a sai wannan abin ya zama alkhairi ummu salama lokacin da mijinta ya rasu abu salama sai ta tunanin cewa to a ina za ta samu daidai da abu salama saboda nagartarsa saboda mutuncinsa da sanin ya kamata ta amma sai suna addu'ar da annabi sallama ya kawo inna lillahi wa inna ilaihi raji'un lama ajinni fi musibati wa aqlimni khairan minha tana karantawa manzo Allah ya ture yana san ta zai aure ta ka san dai kowa ya Abu Salama ko da a ce annabi ne ka san dai annabta ta bace annabtar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bata kai ba manzo Allah ya ce zai aure ta tace ina da problem guda uku ina da shekaru ina da ƴaƴa ina da kishi manzo Allah saboda karimi ne yace ƴaƴan zai rike su musu tarbiya a tare kishi zai mata addu'a ya tafi shekaru kuma kina da shekaru ni ma ina da shekaru haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya aure ta Allah ya mata canji sama da Abu Salama iya daga cikin abin da zai taimaki ɗan adam wajen cire damuwa da bakin ciki shine ɗan adam ya sanya ita shi ya fi damuwa da lahira a kan duniya da haka dan ka rasa wani abu na duniya ba za ka damu ba domin lahira ka fa ba wai wannan duniyar wasu da faniya wasu ƙarariya shi sa annabi sallama yake cewa duk wanda lahira ita ce damuwarsa ita ce niyyarsa ita yake bukata sai ce Allah madauki sarki zai sanya masa wadatarsa a cikin zuciya ma'ana Allah zai bashi contentment wadatar zuci mai wadatar zuci kuma baka ma gane bukatarsa da yawa daga cikin mutanen da suke da wadatar zuci sai kanin ga mutunta suna da wadata amma babu wadatar zuci da kamewa irin su ne Allah yake ya hasabuhumul jahilu adliya abin ta'af wanda zai san halin da suke ciki ba sai ya ringa ganin mawadata ne matuka saboda sun kame ba ta nuna wato bukatar su a fili da zalamar su a fili to sai Allah ya mai da kai haka sannan Allah ya tara ma al'amuranka sannan duniya ta ringa zoma tana kaskantacciya in dai lahira kake ne amma duk wanda ya zama komai nasa duniya shi kawai a nemi duniya abin da ya fi karfinsa da wanda ya fi karfinsa ba dole sai ya nema to wannan abin da Allah zai samu Allah zai samu talaucin sa tsakanin idanuwansa kullun talaucin sa yake gani ba kallon wadatar sa kaga ka'ida ai na kasa da kai ka rinka kalla sai kai wa Allah godiya to amma shi kullun na sama da shi dai ya samu miliyan goma amma ba ta ishe shi ba miliyan ɗari yake bukata ran da ya je miliyan ɗari kuma ya koma yana tunanin biliyan shi kullum ba zai ƙoshi ba kullum ba zai ƙoshi ba ya manta da faɗin Allah ta'ala na hannu ka samna bayyana kuma aisha ta fil hayatid duniya ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا ورحمة ربك خير مما يجمعون sannan abu na ƙarshe abu na gaba kai Allah zai sanya masa sai Allah zai tarwatsa masa al'amuransa komai na ta tarwatsa nan ba bukata ya tabba biyan bukata sannan ba abin zai samu a duniya sai iya abinda da Allah ya kaddara masa wannan shine fadin Allah ta'ala man kana na al'ajila ta'ajjalna lahu fiha ma nasha'u liman nurid ثم جعلنا له جهنم يسلاها مذموما مدحورا ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من أطاء ربك وما كان أطاء ربك محجورا إن جوليا في كيسو دول لكي مثل مقا يا ثم أنا بايد إثني ما دماء قداما هم قد بدنك دماء قداما إيه هرم سي سي أباكا ثم جعلنا له جهنم يسلاها مذموما مدحورا sannan sai mu sa mai wutar jahannama ya shige ta mazmuman yana abin zargi yana mazhuran abincin tunkuɗawa amma wa man arada al-akhirata wa sa'a laha sa'yaha da wanda niyyar sa lahira kuma yayi aiki irin na lahira din wa huwa mu'min yana mu'mini sai Allah ce fa ulaika kana sa'yuhum mashkura wannan aikin zai zama abin godewa za a sa su aljanna za ka yi ta wannan duniyar za ka yi ta ka amma shekara nawa za ka yi kuma ko kwana nawa aka baka kwanan nan kwanan zai kare ka kalla ce ga hijiran manzala ta salama da muke karantawa zuwa yau an yi shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da bakwai Allah ya janye wannan shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da bakwai da sakon da minti da awa da kwana da sati da wata da shekara yanzu kilan ga take za a ƙara shekara talatin a duniya sai ka ringa tunanin wani daɗewa za ta yi a gurin Allah wannan lokaci ne kankani a hankali Allah zai janye shi ya janye shi wata rana sai dai kaji ana gayyata cewa a zo a ma jana'iza wata rana sai dai kaji wani na ce a sa azara a nan a sa kunya a nan a sa kasa a nan ka tafi lahira da haka wacce take tabbatacciya ita ce lahira duniya ba tabbatacciya ba ce amma kuma a duniya ake neman lahira shi sa wani kenan duniya ya daina damunka wani zalincin azzalimi ya daina damunka zai gama zaluncin, kuma zai je ya samu Allah tabaraka wa ta'ala kuma Allah ba zai kyale shi ba wala tahsabanna Allah ghafilan amma ya adh-dhalimun kada ku taba tunanin wai Allah ya gafala game da abin da al-azzalimai suke aikatawa wallahi akwai ranar tashin alkiyama a ranar ne Allah zai jamke su ranar da la yanfa'u malun wala banun illa man ata Allah bi qalbin salim ranar da 'ya'ya da dukiya da duk wani dama da suke tunani babu shi sa zalincin shugabanni ba wani abin damuwa suna gani a kashe hamsin a ɗaya biyar ɗari da hamsin a kashe a garin da aka dama a safin a garin da aka dama a kashe duk wanda za a ga dama shi wanda yake sawa a kisan da wanda yake da damar ya hana ranar mutuwar sai ce ba zai mutu ba kuma idan ya je lahira ya ce Allah ba zai masa hisabi ba ya ce Allah ba zai masa hisabi ba Allah zai masa hisabi da haka duk wani talaka da ake zalunta to lalle ka damu da lahira ka damu da addu'a da komawa zuwa ga Allah ya yi uwa ka dai bai kauna daga 'yan siyasa ba za su taimake ka ba su abin da suka fi sani shine dukiyar da za su samu ta hanyar haramun in kana neman mutumin da haramun ba komai bace a gurinsa to ka samu mutumin da yake shugabanci a siyasa eh sabon kirki yake fatan ɗinsu na farko dai barayi ne azzalumai ne mutunta ne ba su tausayin ka ba wannan kashe mutanen da ake ko a rigar su ba abin da ya shafe shi amma inda ciwon yake talaka yana kallo ana mai wannan abban za a zo zaɓe a bashi shari'a, ya zaɓi irin wannan azzaluma a bashi shinkafa ya zaɓe su ya za a bashi atamfa ya zaɓe su karka yi ta tafiya kowace iri abin da za ka damu da shi ne mutum wannan waye shi mun zaɓe su je wakilce mu kaga dai yanzu da rep ɗinmu da senate ɗinmu ba sa wakiltar mu a a ƙasa to da ba sa wakiltar mu me maganin su shi mu dawo da su mu kai wanda za su wakilce mu wannan an ce yes akan cuta ce no wannan an ce no akan daidai ce yes to irin su ake bukata amma ba waɗanda za su yi a ringa haɗa baki da su ba ana rabin 'yan canji tare da su Allah shi da mu iya daga cikin abin da zai taimaka ma wajen fita da damuwa shine ka tabbatar da cewa duk lokacin da ka ji tsanani to akwai sauki tare da shi duk lokacin da ka fi kunci to akwai mafita babban mafita shine komawa zuwa ga Allah in mun koma zuwa ga Allah da imani da jin tsoron Allah wallahi wannan tsananin da muke ciki duka Allah zai yayi mana walau anna ahlul qura amanu wattaqu lafatahna alaihim barakatun minas sama'i wal ardh walakin kaddabu fa akhasnakum bima kanu yaktubun karya ta'awa muka ba ma aiki da abin da Allah yake shi sa abin da yake samu mu yake samu amma mu koma zuwa ga Allah mu yadda mu na Allah ne wallahi Allah ba zai tuzartar da mu ba lalle mu sani cewa manzo Allah Abdullahi dan Abbas wasiya yace wa ka sani ya kai wannan yaro annan yake cewa annan nasra ma'a sabr cin nasara yana da alaka da hakuri da juriya shi sa ga ga hatta sabai a wajen yaki Allah ta yake cewa yawo wa atiqu Allah wa rasulahu wa la tanaza'u fatafshalu wa tadhhabu rihukum sai ce wasbiru inna Allah ma'a sabirin inna Allah ma'a sabirin dan da ya karanta na tubla wunna a ƙarshe sai ce wa in tasbiru wa tattaqu fa inna zalika min ajmi al-umur to lallai haƙuri mu sani nasara haƙuri na tare da nasara sannan mafita duk wani bakin da ka sani yana tare da mafita ko mafta zada su su ko a ne yake zalunta ku ko ya je ya yi karfa karfa ya ci zaɓe ai ba zai ce dan ya ci zaɓe kuma sai ya gama tenuwar ba Allah na iya makare shi a cikin bila dan kafin shi wani yana cikin bila ya mutu kuma in Allah ya ce yau zai kashe shugaban kasa duk duniya ba shi da tsaron da za ta hana Allah ya kashe shi da haka wani sa'in Allah yana ma talala don ka tuba wani lokacin kuma Allah yana ma talala ne don zunubin ka ya ƙara yawa maka Allah hadisi cikin na Imam Ahmad da ya fassara ayar falamma nasu ma dhukiru bihi fata'na alaihim ba kulli shay hatta idan farihu bima utu akhadnahum baktatan fa idza hum mublisun fa quti'a dadaru alqawmi na zalamu walhamdulillahi rabbil alamin cewa za ga bawa yana abu Allah yana ƙara ba shi dama yana ƙara shi dama to kuma har da Allah zai tafi shi shi sa wanka hadisi yace inna allaha la yumli lil zalim hatta idza akabahu lam yuflih Allah ne wa zalimi talala yana mai talala har ran da zai kama shi kuma ranar ba zai kubce ba manzo Allah ya karanta ayatin suratul hud yace wa kadhalika akhdhu rabbika idza akhadha alqura wa hiya zalima inna akhdahu alimu shadid kamar haka ne wannan talalar to kamar yadda Allah yake wannan talala haka Allah madaukin sarki yake yi idan zai kama gari suna zalunci lalle kamun Allah mai raɗaɗi ne mai tsanani ne subhanahu wa ta'ala to lalle ɗan uwa mu dage da wannan sannan abu na ƙarshe shine addu'a in kana cikin damuwa ka dage da addu'a shi ka manzo Allah sallama ya koyar da mu waɗansu addu'o'i na akwai bakin ciki da kafin ya zo da wanda ba bayan ya zo duka manzo Allah sallama ya koyar mana Allahumma inni a'udhuka min al-hammi wal hazani wa a'udhuka min al-ajzi wal kasali وأعوذ بك من الجبن والبخل وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال wannan addu'a ce in kana tsoron wani abun tsoro ko wata damuwa lalle ka ringa karanta ta wannan zai taimaka ma manzala ya koyar da mu addu'a in ma muna cikin bakin cikin ta yadda za a yi mafita daga cikin sa sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam manzala ya koya mana cewa Allahumma aslih li dini alladhi huwa ismatu amri وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي وأصلح لي آخرتي التي فيها معادي واجعل الحياة زيادة لي في كل خير واجعل الموت راحة لي من كل شر wannan duk kana jin tsoron wani abu na damuwa na bukin ce ya karanta in kuma ka shiga dama ka in je ka roki Allah Allah zai amsa akan qadar wa idza ta'alaka ibadi anni fa inni qarib ya faɗa wa kana rabbukum ud'uni astajib lakum ya faɗa ce amman yujibul mutarra idza da'a wa yake an sami tsananin bukata idan ya kira shi ne, Allah baraka wa ta'ala da haka iya da cikin addu'ar da ya kamata mutum ya riko da ita manzala ta salama ya faɗa ce ba wata musiba da za ta samu ɗan adam ko bakin ciki ko damuwa ya karanta cewa Allahumma Allahumma inni abduka wa ibn abdik wa ibn amatik في بيدك ماض في حكمك حل في قضاءك أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو علمته أحدا من خلقك أو أنزلته في كتابك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حسني ورهاب همي فذلك إلا أذهب الله همه وحسنه فأتي سألنا كفي مرة دامورك دبكين انتكينك kuma Allah ya canja ma da wannan kasa samu mafita yi yana daga cikin addu'ar da za karanta an kana cikin bakin ciki ana karanta addu'ar bakin ciki shine la ilaha illallah al-azim al-halim la ilaha illallah rabbul arsh al-azim la ilaha illallah rabbus samawati wa rabbul ardi wa rabbul arsh karim lalle wannan addu'a ce da dan adam ya kamata ya damuwa da ita ya zanto cewa yana karantawa shi sa asma binti umay take cewa manzon Allah sallallahu alaihi Sallam ya ce da ni bana sanar da ke wata kalma da zaki ringa faɗa ban kin tsinci a cikin bakin ciki ko damuwa Ta ce gaya min ya ma a cikin Allah sai ki mata Allahu Allahu rabbi la ushriku bihi shay'a bayan wannan yan uwa akwai addu'ar Allahumma rahmataka arju fala takilni ila nafsi tarfata aynin wa aslih li sha'ni kullu la ilaha illa ant wannan duk suna daga cikin addu'o'i ma'asurai daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam hatta nan da nake ciki a cikin ƙasa damuwa ce da take buƙatar addu'a matsalar mu mu ɗauke ta da gaske ba komai da wasa muke ɗauka mu tayi cikin dare mu roƙi Allah mu gyara ayyukan mu mu koma gare shi mu ci addu'a muna roƙon Allah ya yi mana halin da muke ciki mu roƙi Allah ya yi mana halin da muke ciki wa'annan shugabanni da irin wa'annan 'yan siyasa da muke da su 70 to 80% ɗin su ba mu da haɓa kansu ba za su gyara ba ko sun samu damar ba lalle ne su gyara waɗanda suke so su hau sun ma a baya sun yi mun gani ko da jarima su da laifin su bai kai na yanzu ba amma dai sun hau mun gani kuma na yanzu ma ga nan mun gani kaga mai ɗan adam ya kamata yi ɗan adam ya zama yana da basira dama Allah ya ce balil insanu ala nafsihi basira ɗan adam ya amfani da basira sai abin da ya kamata amma dai dole ne mutanen da muka sun ana kashe mu ana kashe mu ba ruwansu ana kidnapping mu ba ruwansu ana cin mutuncin mu kullum na tunanin cin mutuncin guda biyu da waɗannan kidnappers suka yi sai kama mace fa da ƴaƴanta guda biyu a gaban ƴaƴa guda biyu suke zina da ita a gabanta kuma suke zina da ƴaƴanta dan Allah ka sawwara a ranka mahaifiyarka wani zai ce zai zina da ita a gabanka wallahi tallahi ni dai sai dai in bayar raina amma wannan ba zai ba amma saboda mata ne suka yadda aka kaskantar da su aka wulakantar wani yake ban labari a katsina cewa ga wani bawan Allah ana suna a gidansa banda suka shigo garin an tsorin ne to sai za a ba mutane abinci suka ce ina jinjirin la'alla ma sun dauka addu'a za Sai ka dauko jinjirin suka ba shi kawai suka tsoma shi a cikin wannan miyar wannan wani rashin imani ne amma irin wannan shugabannin mu ko jaje ba sa yi ko mataki ba sa dauka kuma a ce mutanen nan sun fi karfin security wallahi kariya ne to haka za mu zauna a cikin kaskanci in yau abin bai same ka ba baka tunanin wasu zai same ka in bai samu dan uwanka ba ba ka tunanin wata ran zai same shi kai tun da ya samu musulmi dan uwanka ai ya same ka masalul mu'minina fi tawaddihim wa ta'atufihim wa tarahumihim kamasalil jasad al-wahid idan shtaka minhu udwun tada'a lahu sa'ir jasad bi-sahri wa himma alaƙar mu mu a matsayin mumine kamar gangan shi ne guda ɗaya da wannan karkaran zai fara ciwo da sai ka idan ka ya ansa ya ƙin ba jikinka sai ya yi zafi saboda zuci amma ta abin da ake ɗan ƙoma mun shiru to ba mu da wani ƙarfi sai wannan ƙuri'ar da kuke gani da yake za mu amfani ƙwarin ka dokta biya waye ka sani mutumin kirki zai ka zaɓe shi ko a ina yake ba wacce aka sauka a cikin suratul bakara ko ali imran ko suratul nisa ba wacce take a cikin bukari ko muslim ko tirmidhi ko nasa'i ko abu ko ibnu majah ba amma dan adam yana da basira kai abin da ya kamata in kai abu kai abin da ya kamata to Allah zai yi mana abin da komai ke so amma an mu abin da ya kamata ba ba ruwan Allah ne اللهم اعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين واهنا هدى الدين يا رب العالمين اللهم آمنا في أوطاننا وأصل أئمتنا ولاة أمورنا وجعل ولايتنا في خافك واتقاك يا رب العالمين اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذا هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة